yayin da aka kafa dokar hana fita na aure hudu a garin Ukare ke jihar Taraba. Hukumomin tsaro sun bayyana cewa mutum talatin da tara ne aka kashe a wani rikici yayin da su kuma mazauna garin ke bayyana cewa adadin ya fi haka. Rikicin da ya samo asali ne yayin bikin binne wani basarake dan kabilar jikin lamarin da ya jefa mazauna garin cikin wani mawuyacin hali yayin da da dama kuma ke gudun hijira a ofishoshin 'yan sanda da ke yankin. kawu Ahmadu Akula na daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu da yanzu haka ma ke gudun hijira a wani ofishin 'yan sanda. an kona shashi na da shashin na sai dai gefe ɗaya aka bari. Kamar yadda mazauna garin ke bayyanawa akwai wasu unguwanni da har yanzu ma hankula ba su kwanta ba don haka ne suke buƙatar da a kai musu ɗauki. Tuni da aka ƙara tura jami'an tsaron don tabbatar da doka da oda kuma kamar yadda kakakin rundunar 'yan sannan jihar Taraban ASP Joseph Kwaje tabbatar mutum talatin da tara ne aka kashe kuma an kama wasu mutane fiye da talatin dangane da wannan rikici. Wukari ah, yanzu is very peaceful, very very peaceful. 32 houses were set up kamar mutuwa kuma fa mutuwa mutum talatin da tara akwai da aka kama eh, an kama mutum arba'in kuma wanda suka ji ciwo akwai mutum talatin wani rikici na faruwa ne a kasar kwana guda da gwamnatin jihar taraban ta kaddamar da wani kwamitin bincike game da rikicin da aka yi a garin okarin a watan fabrairu da kuma wanda aka yi a ibi da suka yi sanadiyar asarar rayuka a jawabin da ya ta kafafin yada labarai mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar ya yi allah wade da waɗanda ya kira yanta da zaune tsaye da ke neman jawo fitina a jihar hakanan mukaddashin gwamnan ya ce ba za a lamunce ba ga duk wani da aka samu ya da hannu a wannan rikici. Mun tsaya tsayin daga cewa mu ba za mu yadda kowa ya rubuto takarda a saki mutum ba za mu yadda ba. Don irin haka ne yake sa mutum nan nan in ta sake tashi sai ka ji a ah, wani ma an kama shi an sake shi. Don Allah da mutum yau ko shi waye ba za a hukunta shi. In ba mu yi haka ba fa ba zaman lafiya a ƙasar nan gaba ki da. Kafin lamura su taɓarɓare al'umman garin Ukare da suka da jikun da kuma Hausawa kan zauna tamkar 'yan uwa da hakan yasa suka zama tsintsiya maɗaurinki guda Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.